za mu karanta ƙarshen babi na goma sha babi na goma sha daya a kitabu sadati babu salatin musafiri wal marif littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al'imamu ahmad bin ali ibn hajjarin al-asqalani mai rasuwa a alkahira a hijira ta 852 shekararsa 585 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba daga hadisi na 467 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukuncin sallar mara lafiya hukuncin sallar mara lafiya wa'an imran bin husayn an karbi hadisin nan daga imran bin husayn sahabin annabi sallallahu alaihi radiyallahu anhu qala imran bin husayn yace kanat bi bawasiru ya kasance ina tare da cutan basu kalmar basur kalma ce ta larabci da hausa ana ce mata ɗan kano mako imran bin Hussein ya ce na kasance ina da cutan ina tare da cutan basur wanda ke tare da cutan basur zama yana masa wahala فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة سنة بيع النبي صلى الله عليه faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli ƙa'iman kai salla a tsaye fa'in lam tasfatai faƙa'idan in ba ka iyawa sai ka yi a zaune fa'in lam tasfatai fa'ala jambin idan ba ka iyawa sai ka yi a gefen jikinka a gefen a gefe wato kai sallar a bayan guda رواه البخاري الإمام البخاري يروي حديث النبي الجامع الصحيح إلى كتاب تفسير الصلاة باب إذا لم يطق قائدا صلى على جنب حديث ندوه ذكر قوم شابه من يما لما حديث ذكر سنرويته حديث إمران بن حسين إن بند الإمام مسلم الله مدوكي يا مسلم رحمه ba al'imamu da bukari kawai duka manyan masana hadisi sun rawaito hadisin nan in banda al'imamu muslim a riwaya ta al'imamu tara kutuni kitabu salati babu salatin mari la ya tafi ulkiyama walfaribati alarrahila imran bin hussein bai ce ba wafir ba ya ce ka na biyan nasuru kana biyan nasuru ma'anarsu guda da basur da basur da nasur ma'anarsu cutar ɗan kanoma wannan riwayar tana cikin musmadul imami ahmad da wannan lafasa duk malaman hadisi kawo wannan lafazin da ya zo cikin sahihul bukari amma al'imamun nasa'i an samu kari a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai imran bin husayn fa in lam tastati fa mustalqiyan idan baka iya yin sallah a zaune a tsagin jikinka sai ka yi a rigingine mustalqiyan ka yi sallan a rigingine kana kwance a bayanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma rai aikata wani abu sai abin da rai zai iya dauka to amma matsalar ita ce wannan tsari da aka samu masu sharhin hadisi masu takarijin hadisi su ne suka yi ta faɗin haka amma in ka duba sunan mai masa'ilin ba za ka ga wannan ƙarin ba don haka za ka tarar kamar ibn hajar a littafin a tafai hadisun 334 ya tabbatar da cewa al'imamun nasa'i ya kawo wannan ƙari wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma imran bin husayn idan ba za ka iya sallah a gefen jikinka ba sai ka yi kana rigingine ibn hajar ya tabbatar a littafin al'imamun nasa'i akwai wannan ƙari haka ma malamai na zamani kamar bin ba a littafin fatawarsa mujallar na goma sha biyu shafin ɗari biyu da arba'in da biyu ya tabbatar lallai a cikin sunan nasa'i akwai wannan ƙari amma yana da wahala ka samu wannan riwayar a cikin sunan nasa'i tun da shike wasu riwayoyin littafin sun ɓace ba a same su ba saboda ka ba abin mamaki ba ne idan ka duba sunan nasa'i ba za ka ga wannan kare ba ibn kudama a littafin al-mughni a mujallar na farko shafin 444 yace saboda wannan hadisin na Ibrahim bin Hussein ajma'a ahlul ilmi ala anna man la yutiqu al-qiyama malamai sun yi ittifaki mara lafiya da ba zai iya tsayuwa ba lahu an yusalli jalisan daidai ne ya sallah a zaune wannan ittifaqan dalilin hadisin imran bin husayn ittifaqan duk malaman sunna sun tabbatar da haka idan saboda wata larura ta rashin lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba ko sai yi sallah a zaune ittifaqan wannan babu jayayya a kai inda sabani ya zo shine inda sabani na farko ya zo game da fahimtar hadisin imran bin husayn din nan shine idan mutum ba zai iya sallar a zaune ba to wani mataki ya kamata ya bi misali bai iya tsayuwa ya yi sallah saboda rashin lafiya ba zai iya zaunawa ya yi sallah ba saboda rashin lafiya to da ya kamata ya bi nan ne inda fahimta ta saba kamar mazhaba ta al'imamu Shafi shafi'i da abu hanifa suna cewa mutum sai ya sallan a rigingine kaga mataki na uku kenan matakin farko ya salla a tsaye na biyu a zaune na uku rigingine ya saba ma hadisin imran bin hussein wannan fahimtar masaba ta al-imam shafi'i da al-imam ah, ah, al-imam ahmad bin hanbal cewa mutum zai miƙar da kafafunsa ta al-qibla zai kwanta kafafunsa suna kallon alkebla to amma ba zai bar kafafun a kwanci ba zai daga kafafun ya kafa saboda ne saboda masaba ta al'imam abu hanifa ba daidai zane ka mikar da kafafunka ta alkebla kamar yadda malamin na ya zaune a masabar su amma babu hujja a kai babu wata hujja ingantacciya da ta hana ka zauna kafafunka suna ga alkebla babu wannan hujja amma mazhabar al'imam abu hanifa da wasu malamai suna ganin hakan kamar ba daraja alƙibla ba ne saboda haka ko da mara lafiya zai yi sallah a kwance a rigingine idan kafafunsa suna alƙibla zai ɗaga gwiwoyinsa sai kafafunsu ya zama yana taka shimfiɗa mai taka shimfiɗa kafafun nasa kenan suna ƙasa kafin kafansa yana fuskantar ƙasa samar matashi a dago jikinsa ya zama kansa yana fuskantar alƙibla sannan ya yi wannan sallah wannan yana cikin kitabun maqsud a mujallar na farko shafin biyu da uku to in ka lura da wannan mataki da suka ɗauka ya saba ma hadisin Imran bin Hussein zahir saboda hadisin Imran bin Hussein abinda Annabi sallallahu alaihi ya yace kai sallah a tsaye in baka iyawa kai a zaune in baka iyawa fa ala jambin a gefen jikinka manzon Allah bai ce a kwance ba bai ce a rigingine ba inda aka samu kai sallah a rigingine riwayar mutum ɗaya ya kawo ta shi ne imam an a hadisin duka riwayar da aka samu daga Imran bin Husayn Imam buhari guda da sauransu babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo kalmar a rigingine sai a riwaya ta al-imam nasa'i kuma sannan ma kusan duk littafin sunan nasa'i baka ganin wannan riwayar amma tun da magabata masana hadisi sun ce lallai akwai wannan riwaya cikin sunan nasa'i ana kaddara tsawon zamani waɗanda suke rubuta kofi na sunan nasa'i tana yiwuwa su ne suka yi kuskuren cire wannan lafazin wannan shine dai fahimtar mazhaba ta al-Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa shine mazhabar al-Hanafiyya ba mazhabar al-Imam Muhammad bin Hanbal akwai hadisin Abdullah bin Umar عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المريض النبي أي مكان هذا مدى مرة صلى الله عليه وسلم يتي يصلي المريض قائما mara lafiya ya yi sallah a tsaye fa in lam yastati fa qa'idan idan ba zai iya ba ya yi sallar a zaune fa in lam yastati fa ala qafahu idan ba zai yi ba sai ya yi sallar yana kwance a bisa keyarsa kun ga riginginakin yu umi'u ima'an ya rika sunkuyo da kansa fa in lam yastati idan ba zai iya ba wallahu ta'ala haqu bi qabul al-uzri minhu Allah madaukaki shine mafi cancantar ya karbi uzurin bawansa wannan hadisin hadisin abdullahi bin umar ne ba hadisin imran bin hussein ba kuma wannan hadisin gaba ɗaya ma al'imamu sai ne kawai ya kawo shi cikin nasu raya kitabu salati babu salatin mari hadisin 138 kuma shi ɗin ma da ya kawo hadisin ya ce hadisin bai inganta ba wato hadisin abdullahi bin umar shi ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan matakai guda uku kai sallah a tsaye in ba ka iyawa zaune in ba ka iyawa rigingine matakai uku a jere din nan hadisin abdullahi bin umar amma in ka lura hadisin ibrahim bin hussein matakai uku tsaye zaune a kan gefe haka yi wannan shi ne riwayar da tafi inganci don haka sa ma ibn hajar ya kawo ta a cikin bulughul maram da kawo wasu riwayoyin da suka yi magana ba domin ita da domin riwayar abdullahi bin umar ita ma ba su inganta ba sannan akwai riwayar sayyidina Ali bin Abi Talib hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما مر لا فيها يصلى يعني أكل إن استطاع إذا زي فإن لم يستطيع صلى قائدا إذا بزي إياه بس يصلى أزوني fa in lam yastati an sujuda a ma bi ra'sihi idan ba zai iya sujuda ba sai ya yi sunkuyo da kansa wa ja'ala sujudahu akhfada min ruku'ihi ya rika saka sujudarsa ita ce mafi kasa akan ruku'insa fa in lam yastati in ba zai iya ba an yusalli qa'idan ba zai iya sallah a zaune ba sallah ala janbihi al-ayman sai ya sallah a tsagin jikinsa na dama mustaqbil al-qibla yana fuskantar al-qibla fa in lam yastati idan ba zai iya ba an yi salli ala jambihi al-ayman ba zai iya salla ta gefen damansa ba salla musamman sai ya salla a rigingine rijilahu mimma yalqibla kafa kafafunsa suna ta alqibla hadisin na ali yana sunan da kutuni kitabul wikiri babu salatin bari. kuma shi ma hadisin nasa bai inganta ba kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin tafsirul habir hadisin 338 haka ma muhammad nasiru dinin albani ya kawo hadisin a cikin yarwa dalil hadisin 558 sannan akwai wata riwaya ta abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi eh, yana ba da labari ya ce adan nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan min ashabihi mariba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gai da wani mutum mara lafiya sannan ya gabatar da wannan bayani hadisin abdullahi bin umar da riwaya biyu da muka kawo dukkansu ba su inganta ba akwai hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yusalli al-maribu qa'iman mara lafiya ya salla a tsaye fa inna ghasku mashaqqa idan wahala ta same shi saboda tsayuwa sallah jalisan sai ya sallar a zaune fa inna latu mashaqqatu nan ma idan wahala ta same shi saboda sallah a zaune sallah na'iman sai ya sallah a sifar mai bacci wato kwance kenan yu'mi bi ra'si fa inna latu mashaqqa idan wahala ta same shi sabbaha sai ya zikiri kawai ba tare da yayi wata sunkuyo da kai ba duk riwayar da muka kawo dinnan babu wacce ta inganta don haka hadisin da ya inganta shine hadisin Imran bin Husayn hadisin imran bin husayn Allah ya kara masa wannan dalilin ya sa ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram ah, sabanin waɗancan riwayoyi saboda kawo su kamar cika littafi ne kawai tun da basu inganta ba to wannan ita ce fahimta ta farko kamar yadda muka ce ibn kudama ya ce malaman suna sun yi ittifaki kan matakai biyu idan mara lafiya bai iya sallah a tsaye ya yi a zaune wannan ba ne, amma in ba zai iya a zaune ba sai me to nan ne ya zo na farko masabobin nan guda biyu shafi'iyya hanafiya mutum zai yi a rigingine in ba zai iya a zaune ba sai rigingine wanda shine uh, me hujjar su ga hadisan kuma zo hadisan ba su inganta ba saboda ka wannan da ke kasan fahimtar ba ta dace ma a ɗauke ta fahimta ta biyu ita ce fahimtar galibin malaman sunna wanda akwai mazhabar al-imamu malik Allah madaukake ya masa rahama al-imamu shafi al-imamu ahmad bin hanbal wa ghayruhum wasu malamai kenan mazhabar al-imamu shafi cewa hadisan imran bin husayn ya jera mana matakan da ya kamata ta wajen sallah wanda ya kasa yin sallah a zaune to da hadisin imran bin hussein ya karanta da mushi ne zai yi sallah a ɗagin jikinsa kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dama ko ta hagu ba a sallah ala jambi ya dai sallah a gefen jikinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara me sa manzon Allah bai ayyana gefen ba saboda ba ma'ana ai larura ce ta sa zaka yi sallah a kwance to tunda larura ce yi ta sa zaka yi sallah a kwance tana yi wa laruran tana da ka kaga ne ta ina zaka kwanta ta hagu tana yi wa kuma larura tana hagunka saboda ka ta ina zaka kwanta ta dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a gefen dama ba wannan shi ya nuna hadisin sayyidina ali bin abi talib hadisin bai inganta ba dan shine ya taho da riwayar salla ala jambihi aiman ayman mustaqbilan qibla ya fara da tsakin damansa na'am idan ya zama duka gefen naka babu damuwa wanda ya fi dacewa shine ka fara gabatar da gefen dama saboda hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana gabatar da damarsa kan hagu a cikin dukkan al'amuran to abin da yafi dacewa <clears throat> galibin malaman sunna suna aiki da hadisin Imran bin Hussein zahirin nan yanda yazo sallah a tsaye in baka iyawa a zaune in baka iyawa a tsagin jikinka ya za a yi sallah din suka ce kalmaji su kabri yanda ake kwantar da gawa a kabari shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kai sallah a tsagin jikinka gefen jikinka a gefen jikinka yanda ake kwantar da gawa a kabari in ka lura kan gawa yana ta kudu afafunsa suna arewa fuskarsa tana kallon gaba to haka za ka yi sallah saboda dole ne fuskar ka ta fuskanci ta kalli ibla dole ne dole ne fuskar ka ta kalli ibla idan dai ya kasance babu damuwa kenan ta gefen dama amma idan akwai damuwa to sai a kwanta gefen hagu amma kuma fuskar ka dole ta dawo alƙibla arewa saboda ka yanka za su koma kudu kan ya dawo arewa fuska ta kalli gaba sabanin kwanciya a tsagen dama kanka yana fuskantar kudu sawu arewa fuska kuma tana kallon gabas wannan ne abin da aka sanin malaman sunna suka faɗa saboda la'akari da hadisin Imran bin Hussein Allah ya kara masa yarda a littafin Nihayatul Muhtaj mujallar na farko shafin hudu da saba'in 471 fa in ajaza anil jambi idan yin sallah a tsakin jikin ma ya gagara ba zai iya sallah a tsakin jikinsa ba fa mustalqiyan a fahri sai ya yi sallah a rigingine kaga matakin mataki na uku shine sallah a tsagi kamar yadda hadisin Imran bin Hussein ne faɗa mataki na karshe shine aiki da riwayar al da an-nasa'i mutum yayi sallah a rigingine wa ra'suhu arfa'u bi nahwi bisadatin ya zama an daga kan mutum da matashi din li yatawajjaha bi wajhihi al-qibla saboda fuskan sa ta zama tana ga al-qibla wannan shi da abin da ya zo cikin littafin masabar al'imamu malik kamar hashiyatul imam da suke mujallar na farko shafin 258 da hashiyatul adawi mujallar na farko shafin 308 wani abin da hadisin da yake karantar da mu muhimmi hadisin imran bin hussein yana karantar da mu cewa mara lafiya ba zai bar sallah ba idan kana fi aqlihi muddin yana da hankali kaga ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karka yi sallah ba salli qa'iman sallah a tsaye ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam tastati fa qa'ida fa in lam tastati fa ala janbi don haka mutum zai salla ne bi qadari ma yutiku min qiyamin wa julusin wa ibtija'i fa dinullahi yusrun addinin Allah yana da sauki yasa a maimakon tun da baka iya tsayawa aka ce kai sallah a zaune in baka iya zaune ka kai a kwanci wannan sauki ne na Allah subhanahu wa ta'ala gare mu murar da al-Imam Malik ya bayani cikin littafin al-Mudawwana mujalladi na farko shafin 77 dalilin da yasa akasarin malamai suka ce matakai hudun nan za a bi su dole ne a bi su saboda ka annabi yana kawo kalmar al-istifa salli qa'iman da farko yi sallah a zai. Fa'illan in idan ba za ka iya ba sannan a zaune Fa'illan in idan ba za ka iya ba fa ala jambi sai a gefen jikinka kaga an kawo matakan da fa'illan lam ya nuna dole sai ba za a iya wancan ba kafin za a yi wannan dole sai in ba za a iya wancan ba kafin a yi wannan fa'in lam tasfati fa mustalqiya fa'in lam fa mustalqiya in ba ka iyawa sai ka yi a rigingine a nan dole za ka fara gabatar da gefen dama ko gefen hagu in ba ka iya yin sallah a zaune to idan kai idan za ka yi sallah a kwance kamar misali gefen damanka fuskar ka tana alƙibla to ya za ka yi ruku'u da sujuda za ka rika yin tun da misali in an kwantar da mutum gefen dama kaga ai kasa tana gefen damar ka to ya ruku'u da sujuda zai zama zai ringa ya ta gefe haka ne malamin suka ce idan yana yin haka to ya yi waiwaye kuma an hana sallah saboda ka koda yana kwanci a damansa zai ringa sunkuyawa ta kirjinsa ne ba ta gefen hagu ko gefen dama ba wanda yana cikin asharhul mulki na ibn husayn ka duba littafin ibn qudama mujallal na farko shafin 779 kuma wannan shine fahimta mafi inganci saboda aiki da zahiri hadisin imran bin husayn yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da bayani matakai guda dole a bi wannan matakai din yusalli qa'iman فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا هكذا يبيس لمن قدر على هذه الحياة إذن هكا يا يوكينا وانا باب الصباني أكي جميدا جيرا كوالي كما رند الإمام النووي فلا اللتاك فأل مجموع فمجلد هو بشاتنا تريبيو دشدا حديثنا كما وعن جابر أنكر وحديثنا جابر radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala adan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaisar da mariban wani mara lafiya ba kira sunan mutumin ba kuma babu wani hadisi da aka ce ga sunan mutumin amma abdullahi bin umar eh, jabir ya ba da labari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaisar da wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mara lafiya din yana talla akan matashi akan filo yana sujuda ya daga filo yana fara ma biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama matashin ya jefar wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salli ala al-ardi kai salla akan kasa in istata'ta in ba in zaka iya wa illa in ku ba ka iyawa fa'auni ima'an sai ka yi sunkuyo waje al-sujudaka ka rika saka sujudarka akhfaba min ruku'ika ita ce mafi ƙasa akan ruku'inka idan ka yi ruku'u haka to sujuda kuma ta yi ƙasa ya zama sujuda ta yi sunkuyo akan ruku rawahul baihaqi hadisin yana sunan kubra na al-imam kuma yana ma'rifatu sunan wal yana kitabu salati babu salatin marid hadisi na biyu. ibn hajar yake wa sahaha abu Hatimin wadfahu Alimamu abu hatim ya inganta cewa hadisin bai isa ga annabi sallallahu alaihi sallam ba ya je tsaya ne ga jabir mun karanta wannan hadisi a baya akwai hadisin da ya inganta wanda shi kuma ibn hajar bai kawo shi a cikin bulugul maram ba kuma wannan ya fi dacewa shine riwayar abdullahi bin umar a riwaya ta abdullahi bin umar عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا عبد الله بن عمر عباد الأبارك وترى النبي صلى الله عليه وسلم يا يا تفي قيصر دا wani mutum daga cikin sahabbansa mara lafiya abdullahi bin umar ya ce wa ana ma'ahu kuma ni ina tare da shi da kala sai ya shiga wajen wannan mara lafiya wa huwa yusalli ala udin yana sallah akan wani ice an kawo masa wani ice yana yana sujuda akai fa wada'a jabhatahu ala al-ud ya tura goshin sa akan ice din akan wannan ice fa auma ilai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara fa qaraha al-uda sai jefar da wannan ice din wa aka akhadha wisadatan kai ya dauko wani matashi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake masa da'aha anka ka kyale wannan matashin ka kyale makanka wannan matashin in istafa'aka an tasjuda ala al-ardi idan zaka iya sujuda akan kasa sai kai sujuda akan kasa wa illa in kuwa ba zaka iya ba fa auni ima'an sai ka rika sunkuyo waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka saka sujudarka ta zama tafi kasa akan ruku'inka kaga labarin iri ɗaya ne da labarin Jabir amma hadisin Jabir bai kai ingancin hadisin Abdullahi bin Umar to wannan hadisin ma yana da bayani ne akan yanda mara lafiya zai yi sallah kuma waɗannan hadisai da ibn hajar ya kawo duk da cewa ba su da yawa wallahi a kansu ne aka gida hukuncin sallar mara lafiya don haka ilimin da ke cikin su yana da yawa yana karantar da mu yanda zai kasance ake ruku'u da kuma sujuda idan mutum yana zaune idan mara lafiya zai yi sallah yana zaune ta zai yi ruku'u ta zai yi sujuda kaga wannan wannan hadisin yana karantar da mu na'am wancan hadisin yana bayani akan dole kai sallah a tsaye sai in ba ka iyawa ka dawo zaune amma wannan hadisin yana karantar da yaya ruku'u zai kasance da kuma sujuda a nan aka samu sabani saboda akwai waɗanda ke fifita zaman al-iftirash shine mutum ya zauna a kan sawunsa na hagu ya kafa na dama ya turo wancan na hagu ɗin ya fito ƙarƙashin na dama shine al'istira akwai waɗanda ke fifita irin wannan zama ga mara lafiya kamar masabar al'imamu shafi ke amma masabar ta al'imamu malik zaman a tarabbu kamar yadda hadisi na gaba yake karanta shine mafi dacewa saboda haka za ka iya samun bambanci idan kana karanta waɗannan littafin fikihu za ka ga bambanci tsakanin yadda mara lafiya ya kamata ya yi tsallarsa a zaune ga wanda ke fifita zama ta al'iftirash mutum ya zauna a kafar hagu ya kafa ta dama musamman al'imamu ike nan su suna cewa idan za ka yi ruku'u za ka dafa gwiwoyinka sai ka yunkuro ka yunkuro bayan ka sai ta miƙe fuskar ka na kallon inda da sujuda za ka yi inda a ce sujuda za ka yi to goshinka ya zo daidai sarkin inda za ka dora amma dai baka yi sujuda ba amma ka yunkuro illa dai ka dafa guyoyin wannan zama na al'ishtirash na domin idan mutum ya zama a tarabu ba zai iya wannan yau shi yasa kamar bayanin musabata a imam Shafi'i ka samu suna fifita irin wannan zama idan za ka yi ruku'u da za ka sa hannuwanka a kan gwiwoyinka wanda dole tilafi dole ka tsora hannuwanka a kan gwiwoyinka lokacin ruku'u saboda siffan ruku'u ba zai cika ba matakar ba a tsora hannuwa a kan gwiwoyin ba dole ne sai ka tsora hannuwanka sannan sai ka yunkura ka ɗago daga zaman ka ɗago daga zaman kana gafe da gwiwoyin ka yunkuro sai bayan ka ya mike ya zama fuskar ka tana kallon ainihin saitin inda da za ka yi sujuda amma ba za ka yi sujuda din ba idan ka gama zikirin ruku'u sai ka koma sai ka zauna wanda masabar mu shafi shafi'i kenan kuma bai ma dace mu dauki wannan fahimtar ba saboda hadisin da yake tafi a gaba ya saba masa wanda shi ya sa ibn hajar bai kawo bayanin da ya shafi masabar alima mu shafi ba duk da cewa shi kansa al'imam ibn hajjar ana danganta shi ga ita wannan masaba don haka sujuda ba ta faduwa ga wanda ke iya yinta dole ne sai ka yi sujuda idan za ka yi sallah a zaune karka ɗauka saboda an ce za ka yi sallah a zaune shi kenan an ɗauke masu juda saboda kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin duka hadisan nan in istata'ata wa illam tastati yana nuna in dai zaka iya to wani aiki na sallah ba a dauke maka shi ba aikin da aka dauke maka shine kawai wanda ba zaka iya ba to misali baka iya sallah a tsaye amma zaka iya sallah a zaune to da kai sallah a zaune din kayi ruku'u a zaune sujudar ma sai kai ta a zaune idan zaka iya tsora goshi a ƙasa sai ka yi tsorawa sai ka yi sunkuyo ka yi rufu haka juda haka maimakon ka tafi ƙasa ka ɗora goshinka a ƙasa ta sallar ba ta inganta ba saboda kalmomin da annabi ke faɗa a cikin waɗannan hadisan fa illam tastati kaga ana kawo magana in baka iyawa to ai abinda baka iyawa shine ruku'u eh, amma sujuda ba za ka iya to tunda za ka iya sujuda to dole sai ka yi sujuda ne saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da ku umarni da shi to ku zo masa gwargwadon yanda za ku iya ai annabi ya koya mana sallah sallu kama ra'aytumuni usalli haka yake ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah idan mara lafiya zai yi sallah ya kamata yayin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah amma saboda ba zai iya wani aiki ba sai aka ce to wannan aikin an mara sauki to wanda zai iya ba ba a mara sauki ba fa'atu minhu mastata'tum kamar aya ta goma sha uku ta suratul eh, suratul tagabun fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye Allah ya gwargwadon yadda za ku iya to ba za ka iya ruku'u ba amma za ka iya sujuda to tun da zaka iya sujuda in zaka yi sallar a zaune ruku'un ne kawai zaka dafa gwiwa amma sujuda fa in ka koma ka zauna sai kuma ka miƙe kai sujuda yanda kowa yake sujuda har lafiyayyu saboda ai sujudar dama ba damuwa ba ce gare ka sujudar ba matsala ce gare ka ba za ka iya don haka yasa a malikiya idan mutum zai iya sujuda yi sallah a zaune sallar ka ta inganta ba kuma ba mazhabar malikiya kawai ba wannan shine zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar mutum zai iya sujuda bai yi sujudan ba sallarsa ba ta inganta ba wannan abu ne muhimmi da ya kamata mu sani saboda rashin lafiya yana samun kowa kuma za ka yi sallah kana zaune za ka ga mutane na ta kuskure saboda wai an ce in ba ka iya sallah a tsaye ka yi a zaune to sai ya manta don an ce ka yi a zaune ai za ka iya sujuda yaya ita kuma sujudar ba ka yi ta ba sai ka yi sunkuyo ba ba za ka kai ga matsala ta sunkuyo ba sai ka kasa wani rukuni na sallah bare sujuda rukuni kamar yadda alimamin nawawi ya ya faɗa cikin kitabul majmu Mujalla mujallad hudu shafin ɗari biyu da uku da littafin alimamin shafi'i kitabu ah, al'ummu a mujallad na farko shafi shafin ɗari ɗaya fa in ajaza an al-isharati bil ra'si aw ma'a bi farfihi al-imam an-nawawi yace idan mutum misali saboda tsananin rashin lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba ba zai iya sallah a zaune ba to sai ya zama in an kwantar da shi ma ba zai iya sunkuyo ba kan mu manta don an ce kai sallah a kwanci a gefen dama ko hagu ko a rigingine ba a ɗauke maka sunkuyo ba wannan sunkuyon sharaɗi ne to idan ba za ka iya sunkuyon ba fa idan ba za ka iya sunkuyon ba an kwantar da kai ba za ka yi sun kanka ba don shi ne abin da zai iya siffanta ruku'u da sujuda ta yiwu ciwon yana wuyarka saboda ka wuyar ba za a iya sun da ita ba ko yana kanka saboda ka ko an kwantar da kai gefen dama ko hagu ko a rigingine ba za ka iya wannan sunkuyon ba to kaga tsayuwa ta faɗi zama ya faɗi kwanciyar ma ta faɗi ake au a abi tsarfihi wanda mazhabar shafi'i kenan mutum sai ya yi sallar da fatan idonsa da fatan idonsa da fatan ido ne zai sun koyar da idon kaɗan ruku'u kenan ya ƙara sun kuyarwa inda ya fi wancan shi ne su juda amma duka zikiri da sauransu zai gudana illa dai wannan sun koyar da ido din shi ne wanda yake madadin ruku'u ko kuma su juda to amma me hujjarsa hujjarsa hadisin bai inganta ba don haka yasa malamai ba su aiki da ita abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine tsayawa ga abinda hadisin imran bin husayn ya tsaya wanda shine bayanin malamai kamar ibn taymiya kamar ibn husaymin malamai da yawa idan mara lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba ba zai iya sallah a zaune ba ba zai iya sunkuyo da kai ba a kwance to sallar ta faɗi wannan shine zahirin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa umarnin da ya yi ma imran bin Hussein cewa a yi sallah da fatar ido akwai hadisi amma bai inganta ba don haka yasa al-imamu nawawi yace fa in ajaza anil imani bi idan mutum ya kasa sunkuyo da idan nasa to masabar shafi'i kenan masabar shafi'i a sallar ba ta faduwa idan ka kasa yin sallar ta sunkuyo da kai sun ce ka yi da fatar ido ka yi sallar da fatar ido shi ne au ma'abi ƙarfi da idonka an ce da idonka ba wai fatar idonka ba idan naka ka kalli ƙasa kaɗan shi ne ruhu ka sunkuyar da idan naka ƙasa shi ne sujuda wato ka yi da haka ne hujjanta hadisin bai inganta ba to nan ma idan ba ka iyawa da akwai wanda ciwo yana masa tsadani idan nasa ma bai iya motsawa al-imam shafi a mazhabarsa ajjara af'ala salati ala qalbihi sai mutum ya gudanar da ayyukan sallar a zuciyarsa a zuciyarsa ya zama a zuciya ka rika suranta yanzu kana tsaye yanzu kayi ruku'u yanzu kana sujuda kuma kana zikirin duka amma a zuciyarka tunda idan ma bai iya motsawa wanda masabar shafi'i nan ma ba hadisi babu hujja to faini in istuqila lisanuhu wajaba an yujri alqur'ana wal azkar alwajiba ala qalbi idan ya zama harshen kama ya nade harshen mutum ya nade ya zama mara lafiya harshen sa ya masa nauyi ba zai iya zikiri da harshen ba ba zai iya karatun alqur'ani da ake a sallah da harshen ba suka ce sai mutum ya gudanar da zikirin ma a zuciyarsa wato kama ya ba an yujiriyar afada al'imam na ya ce kala ashabuna wa ma dama aqilan la yasqutu an hufar salati wala wintaha man wannan masabar shafiyar gida matukar mutum yana da hankali to sallah ba ta faduwa mai tsananin ciwon da yake ciki amma babu hujja kai babu hujja kai ko da cewa masabar al-imam ahmad akwai masu aiki da wannan fahimta da musabar al-imamu malik amma zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kawo haka ba iyakar abin da manzon Allah ya faɗa game da sallar mara lafiya kai sallah a tsaye in baka iyawa a zaune in baka iyawa a kwance sai manzon Allah ya ce in baka iyawa ba malamai suka ce sallar ta faɗi kenan domin baka kai manzon Allah sanin muhimmancin sallah ba da dai a ce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 a zaman harɗe kafafu zama da za a yi a kafa ko shi ne ake kira a tarabbo mun karanta hadisun nan a littafin bulugul maram hadisin 322 rawahun nasa'i الإمام النسائي يروي حديث من السنة الصغرى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب كيف صلاة القائد حديث ندوه لدري شدة حسن بدأ كما الإمام دار القرطني كتاب صلاة باب صلاة المريض جالسا بالمعلومين حكما الإمام البيهقي لسان السنة الكبرى كتاب الصلاة باب ما روي في كيفية هذا الوقوف ابن حجر يجي وصححه الحاكم كما الإمام الحاكم يا إنجا تولى حديث عائشة لسان المستدرك حديثنا 347 ibn hajar ya kawo hadisin nan a baya hadisin da yake da 22 a can ibn hajar ya ce wa sahahu ibn khuzaima kaga anan ya ce wa sahahu al-hakim ibn khuzaima shi ma ya inganta wannan hadisin na Aisha sahihu ibn khuzaima ku salati جمع أبواب صلاة الفريضة عند الإلا حديث ندوه في القريب يدار خمسون دلع حديث ينا صحيح السنن النسائي حديث ندوه ده جريش خالص كنا ده حديث ان يا ابن الله حديث ان يا ابن الله ده عائشة تنا كارن تدمو ايرن زمن ده النبي صلى الله عليه وسلم يأي لوكشن ده ده يصلى بحال رشد ده فيه فانا ايرن زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأي في زمن الشرب أهرتي قفاف yaya zaman a har da kafafu yake ibn al-qusaymin a littafin al-sharh al-mumkin a mujallar na bishafi na 236 yace ya jilisu mutarabbi'an ala aliyatihi mutum zai zauna akan duwawunsa ya kafo kai da izafafi da sai mutum ya turo wannan kafa karkashin wancan cinya ya turo wancan kafa karkashin wannan cinya shine ya harbe kafa kafar dama a tura ta karkashin cinyar hagu kafar hagu a turo ta karkashin cinyar dama wannan zaman shine annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi shine ake kira musamman hadha julus tarabbu'an لأن الساق والفخذ في اليمنى والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة kaga ana ganin kwabirinta na dama da kuma na hagu zauna ya fi ba da balan kamar yadda ibn musami ne faɗa wannan zaman da mutum ya yi ya fi samun balan yadda ba zai jiri ba zai ɗauke shi ya faɗi ta gaba ko ta baya ko ta gefe gaba amma duka wani zama in ba wannan ba za ka samu mara lafiya yana ganin yana da wahala amma wannan zaman ya fi sauki to amma zaman ba dole ba ne kamar yadda ibn musami ya faɗa sai dai sunna ce kamar yadda aisha ta ba da labari tun da irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ke a tarabbu sunnatun falau salla muftarisha fala ba'd da dai mutum zai yi zama ya zauna kan kafarsa ta hagu ya kafa ta dama babu laifi saboda wannan ma ai yana daga cikin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a sallah amma dai in ana batun zama don za a yi sallah a halin rashin lafiya to zaman da ya fi dacewa ke na saboda hadisin aisha amma kowane zama mutum ya yi babu laifi abin da ya sa aka ce kowane zama mutum ya yi babu laifi saboda hadisin imran bin hussein din nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana irin zaman ba salli qa'iman kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka iyawa kai sallah a zaune annabi bai ce ga irin zaman ba sai kawai ya ce fa in lam tastati fa ala jambin in baka iyawa sai kai sallah akan gefen jikinka wa lam yubayyin kayfiyata qu'udi idan ana neman hujja mazhaba ta al-imam malik don mazhabar malikiya tana aiki da wannan hadisin na Aisha Allah ya kara yarda ah, wani irin zama ya kamata ka yi shine irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da shi ma ya yi sallah a halin rashin lafiya to kai ma in za ka yi sallah a halin rashin lafiya sai ka yi koyi da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin rashin lafiya irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ta kuma kamar yadda ibnu al-usaymin ya faɗa wannan zaman ya fi mutum ya fi samun nutsuwa wato mutum ya fi samun nutsuwa idan ya yi shi warkiya hannun iftirashi saboda me saboda idan za ka yi sallar a zaune bayan za ka karanta fatiha za ka karanta sura kaga akwai dadewar da aka saba wanda ake yin ta idan mutum zai zai sallah a tsaye inda a tsaye za ka yi sallah dole za ka karanta fatiha ka yi sura to sai zama a zaunen za ka yi sallah kaga wannan dadewar za ka yi kana zaune to zaman al-iftirash shine zaman da zaka daɗe kana yi kana kira'a ba tare da ka gaji ba falizalika kana tarabbu fihi awla yace wa li ajli fa'idatin ukhra wa hiya tafriq bayna qu'ud al-qiyam wa qu'ud alladhi fi mahalli sannan akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yi irin wannan zama a halin rashin lafiya zaka kare kanka daga wasuwasi domin idan kai zaman eh, tarabbu zaman harke kafafu lokacin da kake kake sallah a zaune matukar kafafunka suna haɗe kasan san kana tsaye ne idan ka yi ruku'u ka dafa gwiwoyinka lokacin da ka koma ka zauna to idan za ka yi sujuda misali ga wanda ba zai iya sagoshinsa a ƙasa ba in ba zai iya sagoshinsa a ƙasa ba idan ko zai iya sagoshinsa a ƙasa to dole zai sagoshinsa a ƙasa in ya sagoshinsa a ƙasa lokacin da ya dawo ya zauna wannan zaman ba zaman tsayuwa ba ne saboda ka zai dawo zaman al'ifirar kaga wannan zaman sai ya bambanta masa da tsayuwar da asalla da kuma zama tsakanin sujuda ko kuma zaman da dama aka sani ana yi na sujuda don haka mutum ba zai samu wasu wasi ba da mafi inganci kenan kamar yadda ibn musulmi ne faɗa to kuma mutum zai dora hannuwansa kan gwiwoyi kamar yadda muka ce amma fi halin sujud fa wajib an yanzu da al dole ne mutum ya yi sujuda a kan kasa idan ya yi sallah a zaune matukar zai iya sujuda a kan kasa ne dole ne abin da ya sa aka ce dole ne saboda hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin hadisin al-Imam Bukhari da kuma al-Imam Muslim mutafaqun alayh kaga wannan hadisin ya nuna sujuda dole saboda haka idan mara lafiya zai yi sallah a zaune kare ya ɗauka ba zai yi su juda ba dole zai yi su juda dole zai yi su juda sai fa idan su judar eh, ba za ta yi gare shi ba saboda larura kamar yadda muka ce cewar Allah Ta baraka tabaraka wata'ala fattakullaha mastata'tum za ku kiyaye Allah ne gwargwadon iyawanku da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na muku umarni da yin sa sai ku zo mar gurgudan yanda za ku iya da wannan shine abinda malamai suka yi magana in ka duba al-mughni na ibnu qudama mujallal nabi shafi na 572 haka ma fatawa na bin baz mujallal na goma shafi na 242 da fatawa na ibnu al-usaymin mujallal na 11 shafi na 329 kuma wannan shine mazhabar al-imamu malik masabar al'imamu ahmad bin hanbal abin da ya kamata kenan in za ka yi sallah ka yi irin wannan zama yadda hadisin aisha ya tabbatar allah ya kara masa yarda ka irin wannan zama na harɗe kafafu kuma ya tabbata a labarin anas bin mali haka yake sallah lokacin da yake rashin lafiya kamar yadda aisha ta bada labari anas bin mali zai zama na harɗe kafa amma idan ya yi sujuda ya dago daga sujuda to ba zai yi zaman at ba sai ya koma zaman al-iftirash kaga ya bambanta wancan zama wancan zama da zaran kayi ka san cewa kamar yana madadin tsayuwar sallah ne tsayuwar da baka iyawa shine wannan zama na at ya dauke ta amma idan kai sujuda lokacin da ka dawo ka zauna zaman da zaka yi ba zaman at bane sai ka koma zaman ka wanda aka saba na yin sallah ibnu qudama yake إن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره akwai bambanci tsakanin wato ah, zama da tsayuwar sallah wa huwa ma hadha ab'adu ya kamata idan mutum zai sallah a halin rashin lafiya lokacin da yake zaune to zaman da zai yi wannan zaman at-tarabbu zaman harɗe kafafun yana wakilta yana madadin tsayuwar sallah ya dauke shi a matsayin madadin tsayuwar sallah saboda ka sauran zama su tabbata a mahallinsu sauran zama za su tabbata a mahallinsu saboda karka ɗauka idan wata larura ta same ka to wannan larura ta shafi tana kayar da dukkan rukunan sallah la larurar za ka kaddara ta ne gwargwadon ita kanta ba za a ɗauki larura fiye da kimanta ba za a kaddara larura gwargwadon girmanta misali ba za ka iya ruku ba za ka iya sallah a tsaye ba amma sujuda za ka iya to kar ka ɗauka don ba za ka iya sallah a tsaye ba idan kai sallah a zaune sujudar ma an yafe maka a'a ba a yafe maka ba abinda aka yafe maka shine abinda baka iya wanda ko zaka iya Allah bai yafe maka shi ba sannan akwai ah, muhimmancin mu wani irin ciwo ne ma wanda ke halarta wa mutum ya yi sallar a zaune ko ya yi sallar a kwance malamai sun yi magana a kai saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam in istaqata in za ka iya wannan ya gwada cewar larurar da za ta hana ka sallah a tsaye wajibi ne ya zama larura ce hakikatan ba a kan zato ba kana zaton ai idan na yi sallah a tsaye kai anya ina ganin zan faɗi ba a gani kake kai kana gani kayi aiki da zato ke na wannan ba daidai ba amma idan akwai ta hakikin larura ta hakikin larura cewa kana da matsala tsayuwar ba za ka yi gare ka ba lallai idan ka ce za ka yi sallah a tsayen nan to za ka samu matsala to wannan ita ce larurar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganar mutum ya samu sauki ya koma sallarsa a zaune wannan abin da galibin malaman sunna suka tabbatar da shi ke kamar misali a littafin kashaful kina al-imam ya buhuti yace al-muradu bil ajzi a'ammu min al-ajzi al hatta law qudira lakini ya kafu bi sababihi ibta'u bur'in tana yiwa kana da rashin lafiya kana da rashin lafiya amma za ka iya tsayuwa sai dai in ka tsaya din in ka ce za ka yi sallah a tsaye to fa jinyar taka za ta dade ba a samu sauki ba to saboda jinkirin warkewan kana da damar ka yi sallah a zaune saboda jinkirin warkewan da ake tunanin za ka samu idan ka ce dole sai ka yi sallar ka a tsaye amma mutumin da zai iya tsayuwa hakikatan zai iya tsayuwa to dole ne ya sallata a shi ne zahirin hadisin imran bin husayn kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'u fatawa a mujallar na takwas shafi na 438 ya ce wa kadid fakal muslimuna musulmai sun yi ittifaki ala annal musalliya idza ajaza an ba'd wajibatiha idan mai sallah ya kasa yin wani daga cikin wajiban sallah saboda sallah tana da wajibai da yawa idan ka kasa yin wani wajibi kalqiyam awil alqira'a awil ruku awil suju sujud aw satr al-awra aw istiqbal al-qibla aw ghayr zalika faqata anhu ma an abinda malamai suka yi ittifaki akai shine idan aka samu wajibin sallah wanda ba za ka iya ba to wannan wajibin ne ya faɗi ba wani wajibi ba wannan wajibin da ba za ka iya ba shine wanda ya faɗi kaga akwai bukatar musali saboda da yawa suna kuskure kamar misali mutum ne ya samu matsala a gadon bayansa yana da matsala a ƙashin bayansa ba zai iya ruku'u ba ba zai iya sujuda ba amma zai iya tsayuwa kuma zai iya zama to ya zai sallah zai sallah a tsaye zai sallah a tsaye tun da zai iya tsayewa amma idan ya zo ruku'u sai ya yi sunkuyo Allah ya sa mun gani. idan ya taho sujuda fa sai ya zauna maimakon su sujuda ya sa goshin sa kasa sai ya yi sunkuyo sai sake miƙewa tsaye tun da har akwai zai iya tsayuwan to tsayuwan ba ta faɗi ba abinda ba zai iya ba shine wanda ya faɗi ibn taymiya ya ce wannan ittifaqan to za ka samu mutum yana da larura a ƙashin bayansa in an taho masallaci sai samu guri sai ya zauna a yake na'am kana da larura ba shakka an ce an maka sauki amma abin da aka maka sauki shine da ba ka iyawa wanda kake iyawa fa shari'a ba ta dauke maka ba wanda kake iya yin shari'a ba ta dauke maka ba wannan ittifaqan kamar yadda ibn taymiya ya faɗa haka ibn kudama ya faɗa cikin al-mughni a mujallal nabi shafi na 107 wa man qadara alal qiyami mutumin da zai iya tsayuwa yayi sallah wa ajaza anir ruku'i aw sujudi amma ba zai iya ruku'u ba ba zai iya sujuda ba zai iya tsayuwa zai iya zama amma ruku'u da sujuda ba zai iya ba kaga yana da matsala kenan a gashin bayan sa sai yace lam yasqut anhu alqiyam to tsayuwar sallah ba ta faɗi kansa ba tunda zai iya yin ta Wai yusalli qa'iman zai yi sallan a tsaye fa yu'mi'u bir ruku'i idan ya gama abin da za a yi a tsaye lokacin da za a yi ruku'u sai ya dan yi sunkuyo da kansa kuma ba ma kai ba zai sunkuya har da kashin bayansa inda bayan zai iya tsayawa idan ya zama sunkuyawa da bayan ba zai yi ba sai ya tsaya ga ainihin sunkuyo da kansa kawai sun ma ya jilisu sannan sai ya zauna kamar ya gama ruku'u ke fa yi umi'u bi sujudi idan ya zauna fa maimakon ya kai goshinsa kasa ya sujuda sai ya sunkuyo na sujuda da kansa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 238 wa qumu lillahi qaniti wa qumu lillahi qaniti ku zama masu tsayuwa ga Allah kuna biyayya gare shi kuna masa da'a ku zama masu tsayuwa ga Allah kuna masa sallah don aya ta sako ne akan matsala ta sallah idan za ku yi sallah ku zama kuna tsaye in za ku bota ma Allah tabaraka wata'ala sannan ka hada da hadisin Imran bin Hussein da muka kawo yanzu salli qa'iman in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga wancan aya wa qumu lillahi qaniti kaga an samu kalmar alqiyam ga cewar annabi salli qa'iman kaga an samu alkitabu was sunna tsayuwar sallah dole ne saboda ka ba zai yiwu in za ka iya tsayuwa ka ki tsayuwan ba wali annal rukunin rukunun qadara alayhi saboda tsayuwar sallah din rukuni ne da mutum zai iya falazimahu al-ityan bihi don haka dole sai ya kawo wannan tsayuwa kamar qira'a sai yace wal ajizu an ghairihi la yaqtabi suqutahu dan ba zai iya wani abu ba baya nuna cewa tsayuwar gaba ɗayan ta ta fadi saboda ita kanta tsayuwan rukuni ne a sallah ita kanta tsayuwar rukuni ne a sallah don haka idan ba za ka iya ruku'u ba a cewa tsayuwar sallah ta faɗi kuma kuskure da biyu wanda jama'a kan kan yi shine wanda zai yi sallah a zaune saboda bai iya tsayuwa sai ya yi kabbaran harama a zaune nan ma kuma sallah ba ta inganta ba saboda kabbaran harama asalinta a tsaye ake don haka kabbaran haraman zai yi ta ne a tsaye sannan sai ya zauna saboda ai kabbaran haraman zai iya yanka sai fa idan tsayuwar ma ba zai iya ba don wannan aya ta suratul baqara wa qumu lillahi qanitin kuma a siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kabbaran harama a tsaye yake yinta shi yasa al-imam an-nawawi a littafin al-majmu a mujallad na uku shafi na 266 yace yajibu an taqa'a takbiratul ihrami bi jami'i hurufiha fi hali qiyamika kabbaran harama dole ne a yi ta da ta gaba ɗaya ana dai fa in ta bi harfin minha fi gairi halin qiyami lam tanqid salatuhu farban bila wato babu saɓani a tsakanin malamai kan cewa idan aka samu harafi guda na kabbaran harama ba a yi shi a tsaye ba to sallar gaba ba ta bata inganta ba amma idan sallar farilla ce saboda ita sallar nafila lafiyar ka kalau ma kana iya zaunawa kai in sallar ta nafila ne ba sai mara lafiya ba lafiyan ka kalau kana iya zaunawa kai sallar nafila ba tare da ka tsaya ba illa dai kawai ladan ka raji ne dai kai ladan wanda ya salla a tsaye ba amma in sallar farilla ne dole ne ka kulla kabbaran harama kana tsaye kuma gaba ɗaya haruffan ta ji al'imamun lawan ya zama an yi waɗannan haruffa a tsaye sannan sai a zaune. a mujallabi na uku shafin 237 littafin almajmu ya ce wa ammal ittika wa alal afa misali kuma idan mutum zai iya sallar a tsaye amma ba zai iya ba sai ya jingina da sandafa to shin tsayuwar ta faɗi ko kuwa yana iya amfani da sandarsa yana iya amfani da sanda ko ko ba zai iya sallah ba sai ya sai ya jingina jikin kago ko ya dafa wani to shin ya yi sallar a zaune shi ne ya fi dacewa da sunna ko kuwa ya nemo sanda ya yi sallar a tsaye ya ce faja'izun fin nawafil bi tifafin tun malamai sun ce babu laifi in dai sallar nafila ne sallar nafila kana iya dogara da sanda ka yi ta abin da ya sa aka fi son ka yi sallah ko da ta najila ne a tsaye saboda ladanta ladan sallah da aka yi a tsaye ya fi yawa a kan ladan sallah da aka yi a zaune idan babu larura idan mara lafiya ne ya yi sallah a zaune ladansa cikakkiya ce amma idan lafiyar ka kalau ne kai sallah a zaune rabin ladan wanda ya yi sallah a tsaye saboda haka sallah a tsaye ala kulle halin shine mafi dacewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo kalmar al-istifa in ba ka iyawa saboda sallar sallah a tsaye kowace iri ita ce mafi dacewa gare ka amma in sallan farilla ne al-imamu malik yana hana mutum ya dogara da wani abu yayi sallah haka nan galibin malaman sunna suna hanawa ah, har ma suna cewa domin ka ki ɗaukan sauƙi da annabi ya yi bayani ka ki ɗaukan wannan sauƙi saboda haka sallar taka sai ta saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mafi yawa ma suke cewa sallar ma ba ta inganta ba ya zama kana da larurar da ba za ka iya sallah a tsaye ba sai ka dogara da sanda to sai ka dogara da sanda din ka ki ɗaukan wancan sauƙin to sallar ma ba ta inganta ba wannan shine abin da al-Imam Malik ke faɗa amma malaman hadisi suna raddi ga wannan fahimta abin da yasa suke raddi ga wannan fahimta saboda an samu sahabbai da suka yarda da haka din sun gwammaci su dogara da sanda su yi sallah akan su yi ta a zaune kamar abu zar gifari kamar abu sa'idin al-khudri an samu sahabbai da dama da kuma salafus salih to idan waɗannan manyan mutane za su yi sallah da sanda din kaga yana gwada sallar ta inganta wa ke da ikon ya ce sallar wanda ya koyi da su tashi bata inganta ba na'am in babu larura bai dace ba amma idan akwai larura al-imamun nawawi yace kana afdala min as-salati jalisan ya ma fi a ce mutum yayi sallar a zaune tun daga sahabbai sun yi wato inda hali in kana tare da wata larura da za ta hana ka sallar a tsaye in akwai yanda za ka yi ka yi sallan nan a tsaye ya fi dacewa gare ka akan kayi ta wanda shi ne abinda sahabbai suka dauka saboda la'akari da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sauki yana yana rataya saukin da kalmar al-istiqa wato yana gwada cewa sai a halin larura ne mutum zai yi sallah a zaune sai ce idza ajaza an al-qiyam al-imam an-nawawi al-littafin al-majmu' mujallad 13 idan mutum ya kasa tsayawa muntasiban misali zai iya tsayuwa ya sallah zai iya tsayuwa amma matsalar ita ce bayansa bai iya mikewa akwai mutanen da hakan kan faru da su saboda dalilai ya ce kamar ta kawwasa baharuhu li zamani saboda wata cuta da ta samu bayan mutum akan samu mutumin da bai iya miƙewa tsaye ba zai iya mikewa ba ko da ya tsaya din za a samu ya dan duka kadan au kabira ko saboda tsufa saboda tsufa idan mutum ya tsufa zaka samu shi ma mikewarsa tsaye yana masa wahala au gairi kima fara karaki'in saboda tsufa ya zama mutum baya iya mikewa sosai a'a ba a cewa ai dan bayan ka bai iya mikewa kike na tsayuwar ta faɗi la za ka miƙe din ka yi sallan a hakan illa da in aka zo ruku'u za ka yi gwargwadon abin da zai sauwaka fa iza arada ruku a zada fil inhina lokacin da za a yi ruku sai kara dan sunkuyawa ya dafa gwiwa Allah ya samun gani ya kara sunkuyawa ya dafa gwiwan gwargwadon yadda zai iya in kadara hada huwa sahih al-imam an-nawawi yace ya fi akan mutum ya kiyan sallar a tsaye saboda tsufa saboda bayansa ya lankwashe ko ko saboda wata cuta da ta riga ta lankwasar mar da baya amma ya riga ya warke ana samun irin waɗannan mutum ne ya riga ya warke daga wata cuta ta ya zama bayansa ya lankwashe to ba zai bar sallah a tsaye ba zai yi sallar a tsaye idan an zo ruku'u ya yi ruku'un gwargwadon yadda zai iya haka kuma wanda yawan shekaru ya sa ya lankwashe ba zai iya miƙewa ba ba zai bar sallah a tsaye ba sai dai idan ya zo ruku'u ya kamanta gwargwadon abin da zai iya wannan shine mazhabar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal galibin malama sunna abinda suke a akai kenan suke magana akai in ka duba al-Mudawwana ta al-Imam Malik mujallal na farko Shafi na 78 da kuma Kitabul Ummi na al-Imam Shafi a mujallal na farko Shafi na 237 al-Qadiru 'ala al-qiyam ko mutumin da ya zama zai iya sallah a tsaye sai rashin lafiya ya kama shi wanda doktor ya ce kar ya yi tsayi sallar a tsaye misali shi ne kamar mutumin da ciwon ido ya same shi idan a saba horamatun wa kala lahu tabibun mausufun bi an samu kwararren likita wanda ya ce masa لو صليت مستلقيا او مضطجعا inda za ka bar sallah a صلى ka rika yin sallah a kwance to ana fatan za ka samu waraka daga wannan cuta amma idan ka dace sai ka yi sallah a tsaye ka yi ruku'u da sujuda kifa alai kalama. ana tsoron gaba za ka makance an samu likitan da ya ba da wannan fahimta a kai jaza ibtija wal istilqa al-rafa malamai suka ce babu laifi dan mutum ya bar yin sallan a tsaye da zaune duk da cewa zai iya amma ga larura ɗai larurar ana hangen idan ba a bi wannan matakin ba za a rasa ido idan ba a bi wannan matakin ba za a rasa ido to sai mutum ya bar tsayuwan ya bar zaman ya yi ta sallah a kwanci har amma da ake ce zai ce wa in ta ka'idan umkinta inda za ka riƙa yin sallah a zaune ana fatan za ka samu sauƙi sai ya ƙi yin sallah a zaune sai yana yi a kwance sallah duk ba ta inganta ba idan dai ba da fahimtar cewa tsayuwar da zaman duka ba su dace da shi ba saboda wannan jinya to shi ne sai ya yi sallar a kwanci har zuwa warkewarsa wannan yana cikin uh, littafin fiƙi kamar almuguni na ibn kudama mujallar na farko shafin 780 da bada'i usmana'i mujallar na farko shafin 106 dalilin da ya sa malamai suka faɗi haka wato hangen za a samu matsala hangen za a samu matsala mafi girma akan matsalar da ta samu a yanzu duk da cewa matsalar da ta samu a yanzu ba za ta hana ka kai sallah ba za ta hana ka kai sallah amma in ka kidin wannan mataki ana hangen matsala za ta yi girma kaga hangen karuwar damuwa hangen karuwar cuta yana sa mutum ya daina sallar a tsaye ko a zaune saboda cutar ta riga ta sami amma ana tunanin idan zai ci gaba da sallar a tsaye to cutar ba za ta warke da wuri ba dalilinsa saboda akwai labarin da anas bin malik ya bayar anas bin malik ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saƙaƙon nabiyu an farafi an taɓa samun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo daga kan doki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo daga kan doki wa juhisha sai ya zama fatar annabi wato ta ɗaye fatan jikinsa ya zama ta ɗaye saboda inda ya samu kujewa ya ce shiƙuhul aiman gefen annabi sallallahu alaihi wasallam ta dama fadakalna alaihi na uzu sai muka shigo ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda mu gaida shi wannan hadisin yana sahih bukari da kuma sahih muslim muttafaqun alayh fa hadarat as-salat sai lokacin sallah yayi fa salla bina qa'idan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah yana zaune fa sallaina wara'ahu qu'udan mu ma sai muka yi sallah a bayan shi muna zaune فلما قضى الصلاة لوكشن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صلى قال سيتي إنما جئل الإمام ليتم به ai an saka liman ne saboda ai koyi sai za ka bara fa kaddihu wa idza sajada fasjud wa idza rafa'a farfa wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un idan liman yayi sallah a zaune sai kowa yayi sallah a zaune kaga hatta wannan halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki bai bar karantar da mutane sunna bai bar karantar da mutane yadda ake sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rashin lafiyar da ya same shi sai zama wani mataki ne kuma na karantar da mutane ibada saboda haka sai sallar a zaune mutane ma suka yi sallah a zaune to anan malamai suka yi la'akari da wannan hadisi na Anas bin Malik Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado daga kan doki ya zama fatar jikinsa ta ɗaye wato ya kuje ta gefen damansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya salla a zaune sai malamai suka ce a ah, kujewa kawai ba a ce karaya ba ba a ce gurɗewa ba ashe kujewa zai hana mutum sallah a tsaye ba zai hana ba ba zai hana ba kamar misali ibn qudama cikin al-mughni a mujallal na farko shafin da bakwai ya ce wa zahiru annahu lam yakun ya'jizu an al-qiyam dan kujewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba zai hana shi tsayuwa ya sallah ba walakin kanat alaihi mashaqqa fi sai dai idan yake zai sallar a daya zai samu wahala kuma Allah bai sa wahala cikin addini ba aw khawfu darari ko zai samu tsoron ƙarin cuta wato ciwon zai dade bai warke ba ciwon zai dade bai warke ba saboda motsin da kake yana iya sanya wurin da aka samar magani ya zama yana motsi wanda zai hana wurin ya warke da wuri saboda haka sai ibn kudama ya ce abu biyu din nan da tsoron wahala mafi yawa da tsoron jinkirin warkewa ayyuhuma kuddira fa huwa hujjatun ala jawabi hauna kowane aka samu ya tabbata hujja ce da za ta sa mutum ya sallah a zaune duk da cewa zai iya tsayawa duk da cewa mutum zai iya tsayawa ya sallah kamar misali mutumin da ya samu ya gurɗe a kafansa zai iya tsayuwa ya sallah amma idan ya ce zai ci gaba da tsayawa yana sallah to gyaran da aka yi masa mai yiwa ya daɗe bai warke ba saboda haka ya sa malamai suka ce idan cuta ta samu sai aka ji tsoron idan aka ci gaba da sallah a tsaye ko a zaune wannan cutar ba za ta warke da wuri ba a dalilin haka ana iya kin sallar a tsaye ko a zaune sai a koma yin sallar a kwance amma idan za a iya a zaune to dole ne a yi a zaunen a maimakon a kwance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ta wannan ya saba wa mazhabar malikiya mazhabar malikiya ba ku aiki da wannan hangen za a wahala zai sa a yi sallah a sai a zaune hangen za a wahala ko hangen za a samu matsalan warkewa jinkirin warkewa bai ba da damar a yi sallah a sauye dole sai an tashi tsaye dalili ko saboda akwai hadisin abdullahi bin abbas akwai labarin abdullahi bin abbas wanda shine al-imam malik ya dogara da shi hadisin abdullahi bin abbas abinda ya faru shine ya samu makanta a ƙarshen rayuwarsa abdullahi bin abbas kafa basaru lokacin da ya samu wannan cuta ta makanta sai ya haɗu da likita wannan likitan sai ya ce masa ba da ma kuffa basarhu law sabarta ayyaman mustalqiyan fahad aynaka likitan sai ya ce ma Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda da za ka yi hakuri ka rika yin sallah a rigingine na wasu kwanaki to ana fatan idanunka za su warke saboda ka ga magani amma sharaɗin maganin nan ya kamata ya zama kana rigingine maganin yana tsaye eh, a idanunka har tsawon kwanaki in dai yi haƙuri da haka to ana fatan za ka samu sauƙi. abdullahi bin abbas ka dai ilimin ka mai ilimi ne cikin sahabbai amma magana sallah ba karamar magana ba ce sai ya aika ma aisha ya aika ma aisha Allah ya kara mata yarda aisha ga wata matsala da ta same ni ciwon ido ya kama ni ga abin da likita ya gaya ne wai in yi sallah na wasu kwanaki ba kwana ɗaya ba in jera kwanaki ina sallah a rigingine idan na yi haka zan samu sauki ba ita kaɗai ba kuma hatta jama'a sun mina sahaba an samu jama'a sahabai da dama waɗanda abdullahi bin abbas ya dinga aika musu yana neman fatawa falam yurakhisu lahu fi dalika dukkan waɗannan sahabbai babu wanda ya masa sassauci don magana sallah magana ce babba amsar da suka bashi ita ce ara aita law fi hadhihi al-ayyam Abdullahi bin Abbas ka dinga sallah tsawon kwanaki a rigingine baka ganin zaka iya mutuwa a cikin kwanakin nan in ka mutu a cikin kwanakin nan kai kaifa tasna'u bi salatika waɗannan sallolin wani amsa za ka ba ma Allah a kiyama kamar suna nuna cewa sallar a rigingine ba uzuri ba ne gare shi tun da zai iya tsayuwa Allah ya samu gaji ألم آه، أنه آه، لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يبين فقد هكا أنن عبد الله بن عباس يا أيكا حتى أبو هريرة حتى أبو هريرة يا أيكا مساء إنا نمام تتوسط كما رأينا ابن حجر فدا أجكين تلخيص الحبير مجلد نوفي شاكي يندلين أبو دفايا ابن حجر يا كاو لاباران سبو دلاباران سنة أجكين آه، السنة الكبرى على الإمام البيهجي bai imamu ya yi magana kai ya kawo labaran da suka bayanin uh, rashin lafiyar al uh, ibn Abbas yana kitabu salati babu man fi aynayhi al hadisi na 3685 don haka yasa al Malik yake aiki da abin da ya faru da abdullahi ibn Abbas lokacin da waɗannan sahabbai suka bashi wannan amsa in mitta fi hadhihi sana kaifa tasna'u bis salati to wanda ya bada labarin Abdullahi bin Abbas din ana kiransa al-Musayyib bin Rafi'i yace fatara ka aina Abdullahi bin Abbas yace ma likitan madalla kai aikin ka je ka abinka Abdullahi bin Abbas ya kyala wannan ido har ya makance gaba da akan da ya tashi a kiyama ana bin shi wasu sallolin da babu tabbas sun inganta gwamnati ya bar idon yayi asaranka a nan duniya ku duba muhimmancin sallah ga kenan fa wai ba a ce ya daina sallan gaba ɗaya ba abinda likitan ya ce masa ka koma yin sallan ka a rigingine to likita ya fi abdullahi dan abbas ilimi ne kai za ka ban fatawa wanda ni sahabi ne to da ka sai abdullahi dan abbas zai aika tambaya ga sahabbai yan uwansa sahabbai kuwa suka ba shi wannan amsa kowane ga irin amsa da yake ba shi in ka mutu ya za ka yi da sallah kaga suna nuna cewa wanda zai iya sallah a tsaye yayi a zaune ko a kwance bai da uzuri wanda zai iya bai da uzuri don hangen wata cuta don babu mai kawo cuta sai Allah babu mai makantarwa sai Allah to anan al-Imam Malik yace idan Abdullahi bin Abbas babban sahabi zai ki ya yi sallah a rigingine kuma baya ga cewar ma ba sa kawai ba sai da ya aika ma waɗannan sahabbai akwai un salama akwai aisha akwai abu huraira waɗannan sahabbai duk sun ba shi amsa guda akan cewa ba su ganin yana da uzuri alimamu ma ya ce saboda ka shi a fahimtarsa hangen za a wahala ba uzuri ba ne da zai hana mutum ya yi sallah a tsaye ya koma sallah a zaune ko a kwanci to amma al-imam al-kasani a littafin bada'i'us sana'i a mujallad na farko shafin 106 ya bada amsa yace ba mu ki fatawar da sahabbai suka bada ba ba mu ki wannan fatawa ba ba shakka haka amma abinda mu muke tunani shine innahu lam yabhar lahum sidqu zalika at fi ma yadda'i ba su gamsu da barewar wannan likitan bane da sun gamsu da kwarewar wannan likitan da za su karɓi wannan uzuri na shi ثم إذا صلى المريض قائدا بركوع وسجود أو ya كيف ya ce mara lafiya idan ya ce zai salla yanda lafiyayye yake yi yanda lafiyayye yake yi a anan bai saba ma sauran sallolin da aka yi bayani ga marasa lafiya ba illa abin da ke faruwa a nan shi ne. matukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sauki karban saukin shine mafi dacewa ga bawa akan watsi da wannan saukin ah, wannan shine abin da galibin malamai suke dauka sabanin masaba ta al-Imam Malik da masabar Malikiya hangen wahala ko tunanin za a dade ba a warke ba ba uzuri bane yana littafin al-mudawwana mujallal na farko shafin gari 77 eh, hashiyatul imam ad-dusuki mujallal na farko shafin gari 261 mawahibul jalil mujallal na farko shafin na shida duk sun yi magana akan tunanin za a shiga wata wahala ba uzuri ba amma sauran malamai fa sauran malamai suka ce la babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da sauki a shari'a a shari'ar musulunci sauƙin da yana daga cikin makafidu shari'a yana daga cikin manufar shari'ar musulunci Allah ya tabbatar akwai sauƙi a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ya tabbatar mana ya dauke mana kunci a cikin wannan addini raf'ul haraj wal mashaqqa anin nas in ka koma hatta ga usulul fiqh ka'ida ce idan dai aka samu wahala to larura tana shigowa saboda haka idan aka ce mutum ga zai rasa idonsa zai rasa idonsa idan ya yi aiki da wata ka'ida ya dace sai ya yi aiki da wannan ka'ida kamar watsi ne da saukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan shi ne mafi dacewa wanda ne kuma fahimtar akasarin malaman sunna amma dole ne ya zama an yi hattara kamar yadda imamu maliki ke magana a kai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ya gafarta mana kuskure